ko Allah na sa a goro kai na ran da Allah bawan Allah ana cikin matsala wato wa duniya yanzu wai kana gani kana gana abinci amma ba ka yace ne bai yin yau wallahi ba samu abin da nake ba yanzu ya hura ni kai daga nan ka naga kamalan mutuna arziki ni tabbatar da insha Allah ina samu abin da nake what ta ta yanzu dole sai abin in na za su baka abu da Allah rayuwar gadu ta bi ta haukaci yanzu ma Allah ya cikin ma Allah nake wallahi Yoshi an kasa da mahaukata na. Kama ya an yi sabbin mahaukata. Ah, ga mahaukaci na. What? Mahaukaci na. Shekaran ji an kan sako shi da kware. Kun yi jarirai gari. Kun ya ce ko ja ba ta yi. Shekara ce uku can an ka mai sai gari akan komi bai gane kun yi jarirai a gari. Amma rewa la baka da hankali. Kai baka da hankali la ila. cikin mahaukaci da ba Allah mahaukaci kake asha la ilaha illallah idan babu kowa